radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 zagaye na biyu a jiran shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro assalamu alaikum barkan kur haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Bayan su kuma muna dauke da shirin na tsabtar muhalli sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. Amma kafin duk waɗannan sai an fara da shirin nan ko kokun san da ke leƙo maku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 20 ga watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan rabi'u thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau wato ranar goma sha hudu ga watan rabi'u thani shekara ta sittin da shida hijira kamariya muhtar bin abi ubaida athakafi ya fara gwagwarmaya domin ɗaukar fansa akan kisan gillar da ake wa imam hussein alaihi salam da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke tare da shi imam sana alaihi salam dai ya yi shahada ne a hannun sojin yazidu dan ma'auya a karbala akan hanyar sa ta zuwa birnin kufa a cikin kasar iraki bayan shekaru biyar da wannan kisan gilla muhtar thaqafi ya daukar wa kansa alwashin cewa sai ya dauki fansa akan kisan da aka yi wa imam sani wanda kuma kafin sa gungun wasu mutane da ake kira da tawabin sun yi irin wannan yunkuri na ɗaukar fansar kisan da aka yi wa imam sani amma sojojin daular bani umayya sun murkushe su bayan da muhtar sakafi ya fara gwagwarmayarsa musulmi da dama musamman ma dai mabiya ta farkin ahlul bait alaihi salam sun taimaka masa inda ya kashe dubbai daga cikin sojojin yazid dan muawiya waɗanda suke da hannu wajen kisan imam hussein alaihi salam daga cikin su kuwa har da manyan komandoji waɗanda suka jagoranci rundunar da ta aikata wannan ta'asa muhtar sakafi dai ya kafa gwamnati a kufa tsawon shekara guda amma daga bisani rundunar musa bin abdullah bin zubair sun kawo masa hari inda suka fafata a tsakanin bangarorin biyu da ƙarshe dai da suka fi yayi shahada a kufa bayan karan bata mai tsanani tsakaninsa da jikokin zubair bin awam da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan nuwamban shekara ta 1920 mutanen ƙasar iraki ƙarshen jagorancin malaman addini suka fara gugurmayar fatattakar turawan ingila 'yan mulkin mallaka kafin haka dai bayan faduwar daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya turawan ingila da faransa sun yi wa tandarar ƙasashe waɗanda suke ƙarƙashin daular usmaniya su inda turawan ingila suka mame ƙasar iraki amma malaman addini sun ba da fatawar jihadi domin korar turawan ingila da kuma kafa ƙasa mai cikakken yanci sai dai kafin turawan su fice daga ƙasar iraki sai da aka gwabza yaƙi mai tsanani tsakanin su da al'ummar iraƙin duk da irin kisan gilla da suka yi wa mutane da manyan makamansu mutanen kasar iraki ba su ja da baya ba saboda karfin gwiwa da suke samu daga manyan malaman addini na kasar waɗanda suke birnin najab da ƙarshe dai turawan ingila sun arce daga kasar iraki inda kasar ta samu cikakken 'yancin kanta daga 'yan mulkin mallaka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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalai marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya To da farko ga kanun labaran iran ta yi allah wadda da matakin birtaniya na ayyana kungiyar hamas a matsayin kungiyar 'yan ta'adda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa senegal inda zai kammala ziyararsa a nahiyar afirka wata tawagar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta ziyarci sudan ta kudu domin ingiza aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya don suka labaran kamar da za su zo muku ministan harkokin wajen iran ya yi allah wadai da matakin da birtaniya ta ɗauka na ayyana ƙungiyar gwamnatin palestino ta hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci muna allah wadai da matakin da birtaniya ta ɗauka na ayyana ƙungiyar hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci in ji hussein amir abdullahiyan a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter a daren juma'a kalaman nasa sun zo ne sa'o'i bayan da gwamnatin birtaniya ta sanar cewa tana da niyyar ayyana ƙungiyar hamas da ƙungiyar ta'addanci tun da farko dai a ranar juma'a sakataren harkokin cikin gida ta birtaniya priti patel ta wallafa a shafin ta na twitter cewa ta ɗauki matakin haramta ƙungiyar hamas gaba ɗayanta tana mai cewa babu wani bambanci tsakanin sojoji da 'yan siyasa na ƙungiyar ta hamas sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa dakar babban birnin kasar senegal inda zai kammala ziyarar da ya soma a afirka yayin ziyarar sa mr blinken zai gana da shugaba Macky Sall na senegal wanda ake sa ran zai zama shugaban kungiyar tarayyar afirka nan gaba gabanin senegal wacce ake wa kallon misali na gari na mulkin demokradiyya a afirka sakataren harkokin washen amurkar ya ziyarci kasashen kenya da kuma nigeria a kenya dai ya tattauna da mahukuntan kasar kan rikicin habasha da matsalar tsaro a somaliya sai kuma halin da ake ciki a sudan a nigeria kwa blinken ya bayyana manufofin amurka a afirka To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa wacce daga birnin Tehran. Wata tawagar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa ƙasar Sudan ta kudu domin bibiyar yadda ake aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen rikicin da aka shafe shekaru ana yi a ƙasar. Wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar Sudan ta kudu ta fitar ta ce shugaba Salva ya gana da tawagar a ranar Alhamis inda suka tattauna game da aiwatar da sassan yarjejeniyar zaman lafiyar da ke da alaƙa da tsaro. sanarwar ta rawaito tawagar ta kwamitin sulhun na cewa cimma zaman lafiya hakki ne da ya rataya a wuyan kowa kana sun yi alkawarin samar da ɗimban taimako ga gwamnatin ƙasar wajen cimma zaman lafiya da kwanciyar hankali yarjejeniyar wadda aka farfaɗo da ita ta kai ga kafa gwamnatin riko a ƙasar a watan fabrairun shekarar 2020 sai dai kalubalen da ƙasar ta sudan ta kudu ke fama da shi shine yadda za a sake haɗe kan rundunonin tsaron ƙasar. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duna unhcr ta ce jimillar 'yan rani 302 aka ceto daga teku inda aka mayar da su a ƙasar libya hukumar ta wallafa a shafin ta na twitter cewa an ceto ko kama mutane 302 daga teku a daren alhamis yayin wasu ayyuka uku da ta gudanar inda aka kai su tripoli da zawiya ta ce daga cikinsu akwai mata hamsin da yara ashirin da biyu tana mai cewa hukumar da kungiyar agaji ta red cross sun samar musu da kulawar lafiya da kuma kayayyakin bukata libya na fama da matsalar tsaro ne da tashin hankali tun bayan rushewar mulkin mu'ammar gaddafi a cikin shekarar 2011 lamarin da ya sa kasar ta zama hanyar da 'yan ci rani ke bi don tsallake tekun bahararmu zuwa turai yawancin waɗanda ake cetowa daga teku na karewa ne a cibiyoyin da ake tsugunar da 'yanci ranin a libya waɗanda ke cike da jama'a duk da kiraye-kirayen da kasashen duniya ke yi na a rufe irin waɗannan cibiyoyin to jama'a labaran duniyar kenan. Tomar labaran labaran duniyar yanzu kuma za mu kai ga taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na tsabtar muhalli. Tsabtar muhalli. Jama'a masu sauraron barkanku da warhaka. haka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci wajen daƙile cututtukan al'umma to a yau dai shirin zai mai da hankali ne akan ruwa da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud dalla kamar yadda watakila kuka ji a matashiyar shirin yau muna mai da hankali ne akan ruwa ruwa dai shine wani abu garai-garai mara kamshi ɗanɗano ko kala wanda duk wani abu mai rai ya dogara da shi domin rayuwa wasu masana suna ganin cewa asali ma abubuwa masu rai daga ruwa suka fito rawar da ruwa yake takawa a rayuwar ɗan adam na da matukar mahimmanci sosai musamman wannan bangaren da muke magana akai ta tsaftar muhalli wanda ya kunshi abubuwa da yawa a ciki kamar irin su tsaftataccen ruwan ya kamata mai amfani da shi a gidajenmu wurin ayyukanmu da sauransu musamman a ce amfani da ruwa wurin tsaftar inda mutum yake zama wato gida ne ko kuma daidai inda ya samu kansa to dai amfanin ruwa a al'umma yana da yawa ba zai yi ma a iya bayani sosai akan amfanin da ruwa yake da shi ba akwai hanyoyi da yawa da ake samun ruwa amma kaɗan daga ciki shine ana iya samun ah, ruwa ta hanya guda biyu misali a raba wani raba-raban ya raba an raba ruwa kamar kala biyu ake samu akwai akwai ruwan da ake iya samu a sama akwai kuma ruwan da ake samu a ƙarƙashin ƙasa ruwan da ake samu na sama sun yi hada da kamar na rafi kogi da dai sauransu shi kuma ruwan ƙarƙashin ƙasa ya hada da ruwan da ake samu daga duwatsu da kuma rijiyoyi wato surface and underground water kenan kamar shi ruwan da ake samu a na karkashin ƙasan za mu ga cewa yawanci irin wannan ruwan ba a samun kwayoyin cuta a ciki shi yasa wasu ma ke amfani da su a haka ba ma tare da an kashe kwayoyin cututtuka ba kaɗan daga cikin matsalar irin wannan ruwan shine ana samun wasu sinadarai su zama sun yawa a ciki irin su calcium da magnesium wanda zai iya jawo matsalar nan ta hypercalcemia mai sa a samu cutar kidney stone kenan ko kuma ƙasusuwa su rage kwari. sai mutum ya ji kashin shi haka bai da kwari sakamakon yawan wannan sinadaran da suke ciki da kuma irin wannan ruwan ya gurɓace to magance shi yana da matukar wahala shi wannan ruwan karkashin ƙasa kenan na faɗa a baya wanda suka haɗa da kamar na rijiya ko kuma wanda ake samu da karkashin duwatsu to akwai kuma ruwa da ake samu ta hanyar sama ruwan sama kenan kamar yadda muka sani cewa shi daga sama yake zubowa wanda yake da tsafta sosai har sai idan ya haɗu da wani abu gurɓatacce amma idan aka killace shi da kyau yana da kyau wajen sha da kuma sauran amfani abubuwa irin su kura ko datti na saman rufi na iya lalata shi shi yasa ya zama dole a kula wajen tarar ruwan saman a gidaje misali wani lokaci ana iya samun cewa maguna sun yi kashi a saman kwanan gidaje kuma irin wa'annan abin yana da matukar matsala sosai saboda suna yada cutar toxoplasmosis wanda kwayar cutar toxoplasma gondii ke jawowa yana da matukar illa sosai a jikin mutane musamman idan muka duba kamar misali mace mai ciki kenan idan ta sha zai iya jawo mata bari ko ta haifi jaririn jaririn da lokacinsa bai isa ba ko kuma yana kaiwa ma ga taba wani sassan jikin jaririn musamman idanu inda wani lokacin ma ba za a ga tasirin shi ba sai lokacin da jariri ya girma sai fara samun matsaloli sakamakon wannan toxoplasmosis ɗin kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zo muku daga nan rediyo hausa voh daga nan birnin tehran inda a yau muke mai da hankali a kan batun ruwa akwai ruwan da yawanci al'umma muka fi amfani da su kamar na rijiyar da na faɗa a baya ko na sama to yanzu za mu ga cewa akwai ruwan da shi ma yake da matukar muhimmanci wato ruwan famfo kenan ruwan famfunan da muke amfani da su dama sun wuce wasu matakai ne na tsafta da ake cewa treatment wato an kawar da wasu abubuwa masu cutar da dan adam daga ciki za mu ga cewa wato yana da amfani kenan bai da illa za a iya amfani da shi akwai matakai da yawa da ruwan famfo ke wucewa kamar irin su coagulation sedimentation filtration ko disinfection wanda ake zuba chloroquine ko chloramine wajen kashe kwayoyin cutar wanda anan nan shirin ba za mu tattauna a kansu ba amma abin da ya kamata mu sani shine ruwan famfo akan samu wani lokaci yana dauke da kwayoyin cuta irin su e. coli gardiya da sauran abubuwan da ke haddasa cuta saboda haka dole ne mu kula wajen shan ruwan famfo a wasu kasashen da aka ci gaba za mu ga cewa akwai yadda ake kara tsaftace ma ruwa ruwan famfo a gida kafin a amfani da shi wasu na yin haka ne saboda su cire masa ragowar dattin idan akwai a ci kenan ko kuma su sa mishi wani ɗanɗano na musamman haka ko kuma akwai wani mara lafiya a gidan da yake bukatan ƙarin wasu sinadarai a jikinsa saboda karin karfin garkuwar jikin shi to hanyoyin tsaftace ruwa sha a gida yana da yawa misali akwai hanya na farko wanda ake cewa filtration wato tace ruwan kenan sannan akwai wani wani kuma da ake amfani da water softener shi wani sinadarin da yake sa ruwa ya rage zartsi ta hanyar amfani da sinadarin sodium ko potassium wanda zai cire calcium da magnesium da ke cikin ruwan da suke haifar da zartsin duk su ma hanyoyi ne da ake iya tsaftace ruwa a gida akwai kuma wani hanya na uku wanda ake cewa distillation a nan kuma ana tafasa ruwan ne sai a bar shi ya kwanta yadda datti za su yi kasa daga baya sai a yi amfani da shi abu na hudu kuma akwai disinfection shi kuma ana kashe kwayoyin cutar ne da ke cikin ruwa ta hanyar sa mishi wani sinadari irin su chloroquine ko kuma amfani da ultraviolet light wajen kashe bacteria da ke cikin ruwa to duk dai wa'annan wasu hanyoyi ne da a gida mutane su kafin su sha ruwa ko su yi girki ko wani dai amfani da shi a gida ya kamata su bi su ƙara tsaftace ruwan famfo saboda gujewa irin wayannan cututtuka to akwai kuma cututtuka haka ruwa na haifar da cututtuka sosai akwai waterborne diseases wanda za mu tattauna a ciki to masu sauraro ganin lokacin da aka ɗibar ma wannan shirin ya kawo jiki a nan tilas zan ɗiga aya sai kuma nan gaba idan allah ya sake haɗa mu a madadini da na shirya na gabatar fatima mahmud daga nan radio hausa voh da ke tehran nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya sai allah ya haɗa mu a wani shiri na gaba. Shirin tsabtar muhalli kenan to yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa bari in haɗa ku da mustapha ragib a cikin wannan waƙa da ya tsara mana da fatan masu son gara zama domin saurari cikakkiyar waƙar صدای بارون دقیقه های جون بهش بگید یادم نمیره تموم لحظه هامون آهای صدای دریا دلای سرد و تنها بهش بگید بیاد که دلم نمیرسه به فردا با تو رو براهم بعد تو نگاهم مریض عشق منی برگرد نزا دیگه اشکام بریز حتی با همین بیام کم نمیشه دیوونه گرد بیا دیگه واسه همیشه آه آه آه این حالت دلگیر حواس خاطر ساز کجایی که کشت دلم و خاطر ها چیزی نگو همه چی رو میشنوم از جفت چشا چیزی نپرس دو سه روز بعد گره زدی بغزم و به صدات آهای صدای بارون دقیقه های بیجون بهش بگید یادم نمیره تموم لحظه هامون آهای صدای دریا دلای سرد و تنها بهش بگید بیاد که دلم نمیرسه به فردا با تو رو براهم بعد تو نگاهم مریض عشق منی برگرد نزا دیگه عشقام بریز حتی با همین درد میام کم نمیشه دیوونه شب گرد بیا دیگه واسه همیشه Mustapha Ragi mun ji daɗin wannan waka da gabatar kuma da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗinta kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar. نومت همه دنیای تو بیزاد و بومت همه دنیای تو بیزاد و بومت همه یه فکر تبادی خاکت شکست بی بید ملاکت همه یه فکر تبادی خاکت شکست بی بید ملاکت شغلو در پی سرکوب دشمن گل برنو سوار اسم شرمت. چو برو در پی سرکوب دشمن ریکول و سوار اسب شرمن ریکول و سوار اسب شرمن مرحبا و اینوم خدا که تو بیده قشون اجنبی خوخش ندیده تا خین تو رگی پا که تو بیده قشون اجنبی خوخش ندیده تو خوشید بلنده ای که جبون مردی همیشه موندگانی تو رو ما میشناسم بهترینی تو با آبم تو با خاکم اجینی شناسم بهترینی تو با آبم تو با خاک و مجینی تو با آبم تو با خاک و مجینی مرحبا و اینوم خدا ماشالله و اینوم خدا و این مرد جنگی گل شیره دشتی مرد قرونم و این لشکر شکونم ما شاء الله لا حلو يلا يلا يلا, يلا ma sauraron mu ina kuma da wannan neman muka kawo ƙarshen gaba ɗan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da mace idan an sake mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na kasance da kuke cewa mene lafiya